Sashen Hausar murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha ta sallar sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Litinin 24 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a wannan makon. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar Koriya ta kudu ta ce mutum 113 daga cikin 120 sabbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birni na hudu mafi girma a kasar wato Daegu da kewaye. Hukumomi a kasar Mali na sake daukan sabbin matakan don tattaunawa da sasantawa da 'yan tawaye masu ikirarin addinin Islama da ke arewacin wannan kasa ta yammacin Afirka. kanan labarin kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa batun baiwa kananan hukumomi 'yancin cin gashin kai a najeriya ya sake tasowa ko me yasa an tura wa kananan hukumomi guda 774 da ke kasan nan naira tiriliyan bakwai a yau akwai kananan hukumomi ba su da kudin da za su iya gyara famfo na burtsatsai idan ya bashi haka kuma za ku ji cewa sashen hausa na muryar amurka zai kafa ofishinsa na shiya a birnin kano ko me gwamnatin kano ke cewa game da wannan ci gaba idan kun bude tasha a nan jihar kano a gaskiya kun bude tasha ce ta najeriya mu a matsayin mu na gwamnati lalle mu ba ku haɗin kai wannan aiki da za ku yi kusan in ce mu ne kuke taimakawa haka kuma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki bakwai da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan, wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan tawayen a wannan makon. Wannan jawabi na Trump na zuwa ne kwana ɗaya da aikawa da aiwatar da yarjejeniyar takaitaccen tashin ah, hankula da aka yi a fadin afghanistan ranar asabar inda duka bangarorin da ke da hannu a wannan rikici da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi suka amince da tsagaita wuta na mako guda ina so na ga yadda wannan tsagaita wuta na mako guda zai kasance in ji trump yayin da yake wa manema labarai bayani jim kaɗan kafin ya kama hanya zuwa india ya ce an ci gaba da mutunta batun dakatar da buɗe wuta na ɗan lokaci to amma irin ci gaba da za a samu a cikin kwanakin da suka rage zai yi matukar tasiri kan irin mataki na gaba da za a ɗauka a batun samar da zaman lafiya a afghanistan Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta kasar Koriya ta kudu ta ce mutum 113 daga cikin 120 sabbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birni na hudu mafi girma wato Diego da kewaye. Adadin waɗanda suka kamu da cutar da aka sanar a ƙasar ta Koriya ta kudu zuwa yanzu sun kai 556. Shugaban ƙasar ya sake jan hankalin al'umma kan karuwar adadin ne a jiya lahadi inda ya gargaɗi hukumomi da su ɗau tsauraran matakai na dakile cutar a jawabin da ya yi wa ƙasa ta kafar talabijin ranar asabar firaministan ƙasar ya bayyana cutar da cewa ta kai wani mummunar mataki inda ya yi nuni da adadin sabbin kamuwa ya ce 최근 Corona 19 확진자가 Ya ce, a 'yan kwanakin nan adadin waɗanda suka kamu da cutar ta murar coronavirus na ta ƙaruwa a wasu sassa. Gwamnati ta lura cewa yaɗuwar cutar ta kai wani mataki mafi tsanani, kuma gwamnati na ɗaukar matakai da suka fi dacewa domin daƙile daɗa yaɗuwar cutar. Yayin da tashin hankali ke ƙara kamari a ƙasar Mali, hukumomi na sake ɗaukar sabbin matakai don sasantawa da 'yan tawaye masu ikirarin addinin Islama da ke arewacin wannan ƙasa ta yammacin Afirka. Shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keita ya faɗi cewa gwamnatinsa a shirye take ta tattauna da shugabannin 'yan tawayen da ke ƙasar. Ƙasar ta Mali ta daɗe ne tana fama da rikicin masu ikirarin jihadi wanda ya ɓarke a ƙasar tun a shekara ta 2012 daga wannan lokaci fararen hula da jami'an soji da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar wannan rikici. To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su zamu leƙa Najeriya inda ake danganta ta'azarar lamarin tsaro da kuncin talauci kan rashin 'yancin cin gashin kan kananan hukumomi 774 a kasar. Wakilin murya Amurka Abuja Nasir Adam Kaya ya duba mana wannan lamari. gwagwarmayar nan ta tsawon shekaru ta neman yancin gashin kan kananan hukumi ta sake bullowa majalisar wakilan najeriya inda ta kai ga karatu na biyu da mika wa kwamitin gyaran tsarin mulki Matakin da hukumar kula da hada-hadar kudi ta Najeriya NFIU ta yi ya takaita ne kan tura kuɗin kai tsaye ga wasu sun ƙananan hukumin, amma hakan bai samar da cin gashin kashe kuɗin ba tare da sa hannun gwamnoni ba. Da yake bayani kan kudirin dokar dan majalisar wakilai Mansur Manusoro ya ce ya kawo batun ne don ya lura rashin yancin na da nasaba da aikata miyagun laifuka da kuncin talauci kazalika har ma da sanadiyar mutuwar mata da yara a lokacin haihuwa. Gwamnatin tarayya tana ware kudade daga asusun haɗaka wanda ƙididdiga ya nuna daga watan Janairu janairu na 2015 zuwa watan satumba na 2019 an tura wa kananan hukumomi guda 774 da ke kasan nan naira tiriliyan bakwai a yau akwai kananan hukumomi ba su da kuɗin da za su iya gyara famfo na burtsatse idan ya ɓaci so ina kudaden nan suke tafiya zuwa yaushe ne ne ake sa ran wannan kuduri za a kammala shi tun da yanzu je karatu na biyu majalisar dattawa sun kafa kwamiti da zai garan bawa wa constitution na najeriya ita ma majalisar wakili za ta kafa zata wannan kwamiti matuka an samu wannan abu guda biyu za su fara aiki nan take wannan kuduri ba zai zama doka ba ko bayan yiwuwar amincewa majalisar dokokin tarayya sai an samu biyu bisa uku na majalisun jihohi sun amince da hakan kuma abu ne mai kamar wuya Da yake sharhi kan kuncin tattalin arziki a yankunan karkara dattijan Arewa Alhaji Musa Yola ya ce rashin kwazo kan lamuran dogaro da kai na mai da jama'a musamman ma matasa koma baya. mutumin da ke zaune na ya bude bakin ya ce wai ba zaman lafiya akwai talauci a wata talauci ne kana zaune ba kai motsi ba kai talauci ubangiji bai da bai san abin da ya turo annabi adam da fartuni da gasari da lauje ba akwai kubun da ya ci mu ba yan adam ba ne ai dukiya tana kasa yanzu da ban sama da yana ko zinari da yana tudu kowa zai dauka ba mai saya abin da ya sa Allah ɓoye su a ƙasa don in kai kokari ka samu sai ka sayar da daraja. Ɗaya daga kwamishinonin ayyuka na Arewa maso gabas injiniya Abubakar Baffa ya ce jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen taimakon kansu ta hanyar rashin haɗama musamman wajen gini kan layukan ruwa ko keta haddin hanya. wasu ma mutane za ka ga mutum sai ya je shi ya daɗa layi ya je shi zai gina masallaci bayan ya gama gina gidansa a ce yana bukatar gudun da zai yi masallaci to a zuciyarsa abin da ke ba masallacin bane in an kyale ya gina masallaci a kan layi shi kenan ai masallacin ta yanke layi to damun tarko ne yake yi ya sami bayan ya gina gininsa akai ba daidai ba ne masallacin ai dole sai da hanya ne mutane za su bi hanya su iso masallacin nan ba daidai ba ne ba kayan mutum ba ne ba daidai ka zo ka sa masallaci akan layi ba irin wa'annan gine gine da ake yin su a akan layi nan shi ya zama dalilin da ya sa mutane da dama suke samun jinkirin samun hanya ko masu rasa hanyar gabaki da lamuran cin gajiyar demokuraɗiyya a najeriya na zama bisa sa'ar samun jami'an siyasa ne masu zumma cika alkawarin kamfen amma ba don manufofin jam'iyya ko lashe zaɓe ba nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adami Alikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC inda mu ke cewa karfe goma sha biyu da kusan minti goma na dare a nan Washington. Yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya. Wata girgizan kasa mai karfin maki biyar da dugo bakwai a ma'aunin girgizan kasa da ta auku kusa da iyakar kasar Turkiyya da Iran. da sanyin safiyar jiya lahadi ta yi sanadiyar mutuwar mutane tara a turkiya kana mutane 65 suka jikkata a iran hukumar binciken ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta bayyana cewa girgizan ƙasar ta fi ƙarfi ne a garin habash eh, oliya da ke lardin azerbaijan ta yamma a ƙasar iran kimanin kilomita goma daga kan iyakar turkiya amma girgizar ƙasar ta fi adi ne a lardin Van na Turkiya inda mutane tara suka mutu cikinsu har da yara hudu kanana mutane 37 kuma sun jikkata. Mazauna garuruwan da wannan abu ya auku sun taimaka wa jami'an tsaron Turkiya lalubo raguzan gidaje da makarantu da suka rushe domin ceto waɗanda suke raye. Iran ta ba da rahoton jikkatar mutane 65 da gidaje da suka rushe ko a jiya lahadi an yi ta jin hucin girgizan kasar ciki har da mai ƙarfin maki shida a ma'aunin girgizan kasa bernie sanders ya yi gagarumin lashe zaben fidda ɗan takara na jam'iyyar democrat da aka gudanar a nevada wanda hakan ya karfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba a jerin masu neman zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar bayan da ya yi kunnen doki da wani ɗan takara a Iowa da nasara da ya samu a New Hampshire da wannan cikakkiyar nasara da ya samu a Nevada. Sanata Bernie Sanders ya yi kira da a haɗa kai a jam'iyyar. Idan muka haɗa kai, ba kayar da Trump kaɗai za mu yi ba, za mu kawo gyara da sauye-sauye a ƙasar tamu, mu kuma samar da gwamnati da kuma irin tsarin tattalin arzikin ƙasa da zai amfani mu ba kawai wasu masu arziki da suka ba da gudummawa yayin yakin neman zaɓe ba. Na gode kwarai a cewar Sanata Sanders. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan birnin Washington DC. Madalla. Sashen Hausa na muryar Amurka zai kafa ofishin shiya a Kano domin tsarawa da haɗa shirye-shirye kana da aika rahotannin al'amura daga shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kano ga rahoton da Muhammadu Ibrahim Kwari ya haɗo mana. dangane da haka ne kanan takardi bakuncin shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sakuto domin tantance yadda al'amuran kafa ofishin za su kasance har ma ya ziyarci gwamnan kano abdullahi umar ganduje na zo a hukumance ga ma abin da ya kawo ni kano wato na zo ne kano domin na bude ofis na voice of america nan kano tutun ofis mai studio na rediyo da talabijin inda an ce kana hausa ko baka kano to hausa ba ta cika ba ta kyau za mu buɗe shi saboda dalilai da yawa na farko dai saboda muhimmancin kano a al'adar hausa a matsayin kano gudun ciniki babban gari da muhimmancin sa a ƙasa a najeriya a afirka ta yamma da duniya ma baki daya kuma mu a gurin mu aksarin abubuwan da muke samu na faɗa a rediyo sukan fito daga kano ne to mun bude wannan kano domin mu samu damar baiwa kano damar a daɗa sanin abubuwan da take ciki ne da ayyukan da ake yi da al'amuran da suke faruwa a cikinta. gwamna abdullahi umar ganduje wanda ke cike da annashuwa dangane da wannan hoɓɓasa na muryar amurka ya ce yunkurin ya yi daidai da matsayin kano na jalla babbar hausa. wannan kuduri da kuka yi na bude babban ofis a wannan jiha tamu abu ne wanda yake ya zo daidai da martabar kano da kuma irin abubuwan da suke faruwa a wannan jiha tamu tsohon tarihi ya nuna irin cinikayya da ake da ita da kasashen larabawa wanda suka shigo cikin dajin sahara ake hulɗa to kaga wannan ya kawo wata wayewar kai da daɗewa da kuma kasancewa al'adu sun zauna da gindinsu to saboda haka idan kun buɗe tasha a nan jihar kano a gaskiya wato kun buɗe tasha ce ta najeriya da kuma waɗansu ƙasashe makwabta to saboda haka mu a matsayinmu na gwamnati lallai mu ba ku haɗin kai mu ga duk wani taimakawa da za mu yi mun taimaka muku domin wannan aiki da za ku yi kusan in ce mu ne kuke taimakawa domin mu ne za ku wa duniya irin abubuwan da suke faruwa. Shi ma sarkin bici mai martaba Alhaji Aminu Ado Bayero wanda ya yi digiri a fannin aikin jarida da yada labarai shekaru da dama da suka shuɗe ya ce tsare-tsaren kafa ofishin shiya da muryar Amurka ke yi a Kano abu ne da ya dace. alhamdulillahi mun gode wa Allah da muka samu nasara har ofis ku ya zama da za a buɗa wanda yake babba kuma zai taimakawa al'umma kullum nan na cike da farin ciki idan na ga kafafen watsa labaru a domin shine constituency dina na fari saboda karatun aikin jarida da na yi zuwa digiri kullum idan na ga irin waɗannan abubuwan suna faruwa nakan zama cike da farin ciki kuma kullum na mai fatan alhairi ga 'yan jaridu wanda kullum nake kiransu 'yan uwana amma kuma ina gudu daga wajensu wani lokacin <laughs> saboda yanayin aiki na. Ah, mu ne muku fatan alhairi kuma mun gode da tun daga headquarter aka yi tunanin a buɗe wannan ofis a kano kuma muna tabbatar muku da goyon bayan mu da ba da shawarwari a duk lokacin da aka bukaci haka. Bayan kafuwarsa ofishin muryar Amurka na Kano zai kula da harkokin aika rahotanni da tsara shirye-shirye na rediyo da talabijin zuwa birnin Washington DC game da al'amuran da ke faruwa a jihohin Kano, Jigawa, Kaduna, Katsina, Sokoto, Zamfara da kuma jihar Kebbi. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To idan aka biyo mu a mu na hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan za a ji cewa wannan gidan rediyon na faɗaɗa tare da inganta ƙawancensa da kafofin yaɗa labarai na rediyo da talabijin a Najeriya. Shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya bakunci Kano a wani bangare na ziyarar aiki a Najeriya ya ce kawancen da kananan tasoshin rediyo da talabijin na cikin gida najeriya ya shafi musayar shirye-shirye tsakanin voa da tasoshin baya gaba da horo da kayan aiki ga ma'aikatansu. na zo in ƙara tallata sababbin shirye shiryen mu da gidajen rediyon da dama muna alaƙa da su shirye-shiryen da ɗan gari a wannan shirin shine muna son mu dinga ba da tarihi na ƙananan mu da kauyuka ba manyan garuruwa ba kananan garuruwa domin komi kankanta guri yana da tarihi wani ya zo ya kafa shi dalili akwai dalilin zuwan sa gurin da za a nijar akwai wani kauye da ake kira kauyen luka uban steve luka sai je kafa wannan kauyen daga nan aka samu sunan kauyen luka uban ya mutu kauyen yana nan mutane na nan haka ake kafa gurare to sai a biyo mu cikin shirin na hantsi domin jin cikakken rahoton Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 530 a matsakaicin zango. Kuma ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so. Za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. jama'a salamu alaikum a yau shirin ciki da gaskiya zai duba takaddamar da ke faruwa a bankin al'umma na jihar taraba lamarin da ya kai ga rufe bankin tare ma da koran masu gudanar da bankin baki daya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. yanzu haka sakamakon dambarwa da ke tsakanin manajan darakta na bankin microfinance da ke jihar taraba malam nasir baba da daraktoci da kuma shugaban hukumar saka hannun jari na jihar taraba mr ezekiel iliya lamarin ya kai ga tura jami'an tsaro su rufe bankin to sai dai shugabannin da ke kula da harkokin bankin sun shigar da kara kotu inda babbar kotun tarayya da ke jalingo ta ce hanyoyin da aka bi wajen tsige shugaban bankin da kuma ruguza hukumar gudanarwar bankin baya bisa ka'ida amma har yanzu babu wani abu da ya canza ibrahim abdulaziz ya zanta da dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan takaddama ga kuma abin da ya haɗa mana yanzu haka harkoki sun tsaya cik inda jami'an 'yan sanda ne ma ke gadin bankin al'umma na jihar taraba wato macrofinance bank lamarin da ya kai jama'a da ke hulɗa da bankin da kuma su kansu ma'aikata ke kokawa na rufe wannan bankin da jami'an tsaro suka yi na tsawon lokaci rufe bankin dai ya ko biyo bayan takaddama da ta taso ne a tsakanin shugaban bankin wato manajin darakta malam nasir baba da daraktoci da kuma shugaban hukumar kula da kamfanoni da ma saka hannun jari na jihar Taraba wato Taraba Investment Mr. Ezekiel ile a bangare guda. Ana dai zargin Mr. Ezekiel ile ne da keta dokokin banki inda ya dakatar tare da korar shugaban banki Malam Nasir Baba da kuma rusa hukumar gudanarwar bankin na microfinance batun da ya sa waɗanda abin ya shafa suka garzaya kotu inda ko suke kalubalantar rusa su da Mr. Ezekiel Iliya kuma bayan kare umarnin kotu sai alkali Justice Stephen Pham na kotun tarayya da ke jalingo ya ba da umarnin da a kamo shugaban hukumar ta taraba investment mr ezekiel iliya da shi da wasu mutum biyu da ya naɗa to wai ko me ake ciki a yanzu ga dai ta bakin shugaban bankin da ake takaddama da shi sunana malam nasiru audu baba to malam nasir na ga bankin ku bankin al'umma a rufe me ya faru abin da ya faru wato wani lokaci a 2016 sai gwamnatin jihar taraba ta ce ta dakatar da ni mm. a matsayin manajin darakta na wannan bankin ba tare da wani dalili ba so daga baya ita gwamnatin jihar taraba saboda tana da tana wasu zarge-zarge sai ta kafa kwamiti don a binciki banki din kwamiti ta zo ta binciki banki ta mika rifar ga gwamnati gwamnati kuma ta samu da wani laifi eh, ita kwamiti ta samu da wani laifi ba ka da ginin kanta kwamiti bata same ku da wani laifi ba ka da rahoton ne na hakika na muna da kwafi na report ne hmm. wanda ya tabbatar ya wanke mai ce su a binciken da suka yi ba su ga wani abun da muka yi ba ba wani laifi da muke da shi a haka a bankin nan to ta mika rifar ga gwamnati gwamnati kuma har yau ta yi wani abu akan wannan rifotin ba to daga baya muna zaune sai muka ga takarda an tura kan cewa an sallame ni a aiki ba tare da wani dalili ba sannan kuma aka ce an rusa daritocin banki ne hukumar gudanar bankin yawa aka ce su ma an rusa su to muka ce to wannan kuma ba bisa ka'ida saboda doka bai da wannan ba me doka ya ce doka ni a matsayina na shugaban wannan banki ita hukumar gudanarwa ita ta nada ni don haka gwamnatin jihar taraba ba ta da hurumi na cewa za ta dakatar da ni ko za ta cire ni su daratoci su da iko idan akwai wani abun da ya faru su ce sun dakatar ko sun cire shugaban wannan banki don haka su daratoci ko hukumar gudanar na wannan banki suke da iyo su komai akan wannan banki to a ƙarshe wannan bisa ga wannan dalili sai muka tafi kotu kotu ta ce duka abun da aka yi na dakatarwa da kuma cire shi shugaban wannan banki da kuma daraktoci duka ba bisa ka'ida. Aina kun samu wannan hukunci eh, wace rana kun eh, a wani kotu? Federal High Court na Jalingo. kamar ni kamar na shugaban gudanarwa kamar ni na shugaban bangi ran shida ga watan dan takwas ga watan shida ala dubu biyu eh, da goma sha takwas mm. sai su kuma na na daritoci na hukumar gudanarwa shi kuma ran hudu ga watan sha biyu aka bada wannan hukunci ne to wannan shine abin da yake ci akwai amma su sun yi a akan wannan wannan hukunci hukuncin da aka a kotu su ma'ana eh, su eh, taraba investment kenan ta yi a filin wannan kesin. ne ke cewa kan wani takaddama an taba kama ka eh, kwarai da wata majiya ta tsegunta ba. Kwarai da gaske lokacin da Federal High Court ta bada hukunci akan cewa ni ne halattancen shugaban wannan banki to na je don ci gaba da aiki na matsayina na shugaban wannan banki sai shi md na taraba investment and property limited ya ce lalle lalle bai yadda zan ci gaba da aiki ba sai ya rubuta petition zuwa wurin yan sanda da wasu karyayi ya rubuta karyayi ya kai wa shi kwamishinan 'yan sanda bisa ga wannan aka kira ni don zan bada bayani akan abin da aka yi zargin da suke da shi akai because a matsayin sa na zargi ni na sai zargi na karya to aka kama ni aka kira ni na bada bayani sai kuma suka tsare ni to yanzu a gashi kenan kuma kuna nan daren dandam a mukamin ku kenan mu doka mu ne halattattun daratoci da kuma md na wannan banki a yau sau duk wani abun da aka ce maka ba bisa ka'ida ba sunansa babu shi su ma a martanin da suka maida daraktocin bankin sun ko bayyana ɓata ransu ne game da abubuwan da ke faruwa a yanzu. Na Alhaji Yusuf Baba Mu'azu, wata zan ce wannan abin shi da kwarai da gaske da abubuwan da ke faruwa tsakanin ainihin banki mu na microfinance da kuma ainihin shugaban banki na investment wato Mr. Ilya Ezekiel. farko kukan ma su ne ainihin wato banki wannan CBN wanda muka tuntube ta muka kai wata ainihin wannan kukan mu. bacin hakan nan muka ainihin iso ga ainihin NDCI da wannan ainihin kukan mu ma muka ainihin ta su har yanzu nan muke faɗa maka fita kistura wanda har mun je kotu muka je ainihin hukumomin da ya dace don ainihin a duba mana wannan matsalolin wanda kotu ta tabbatar mana da gaskiya mu cewa lalle har gobe muna da gaskiya akan wannan al'amura ya da iko rusa mu domin shi kansa shi mutum daya da zai zauna ofishinsa ya zartar cewa ya tara jama'a ce a ni shugaban banki wuri kaza na kori ainihin director ce bai sai ba ya sa a maka'ida na ainihin doka na bankuna sunana polycap Stephen Adi, Director na Taraba Microfinance Bank. A takaice dai zan ce ba mu ji daɗi ba game da abubuwan da ke tafiya a bankin Taraba Microfinance Bank. Wato abin shine ba a so a bi ka'idan da aka shimfida game da hanyar da za a soya daraktoci ko a gudanar da ayyukan bankin. Wannan abu ya sa ba mu ji daɗi ba kwarai da gaske. Mun riga mun baya da ma mahukunta da ya kamata abubuwan da ke tafi a wannan bankin mu na taraba microfinance bank a central bank suna da sane ndsc na da sane har ma mun je kotu akan a warware matsalan su ne su waye ne daraktocin wannan banki a kotu ta bamu nasara amma shi shugaban kamfanin hannun jari na, investment na taraba baya so ya bi doka baya so ya bi abin da kotu ta zatar to ne matsalar da muke ciki kenan kawo yanzu na koji ta bakin shugaban hukumar taraba investment din mr ezekiel iliya wanda ko a cikin fushi ya ce ma ba zai ce ufan ba my brother let me tell you i've given my response to the internet and it dan uwana bari na gaya maka na riga na bayar da martani na a shafin yanar gizo ka je ka duba ka gani zaka ga duk abin da na ce ba da wani abu da zan sake faɗa a kai to ya zuwa yanzu gwamnan jihar taraba a dare disan isiyaku ta bakin hadimansa ta fuskacin harkokin yada labarai da kuma na siyasa ya ce ko ba zai ce komi ba tukunna tunda wannan batu fana gaban kotu yayin da ko a bangare guda rundunar 'yan sandan jihar ke cewa ne za ta ci gaba da rike bankin domin tabbatar da doka da oda ko da yake mako zuwa yanzu an zura ido ne a ga babban bankin najeriya ta cbn za ta ce dangane da wannan batu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Jalingo a Najeriya. taƙaddamar da ke wakana kenan tsakanin shugaban kamfanin zuba hannun jari na jihar Taraba da masu gudanarwa a bankin al'umma na jihar Taraba. Za mu ci gaba da sa ido kan wannan lamari. da wannan ko muka zo ga ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim abdulaziz ni sarfili hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa mu kasance lafiya to da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Lahadi cewa Amurka ta yi wata 'yar takaitacciyar tattaunawa ta tsawon kwanaki bakwai da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan wanda ka iya kaiwa ga rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kungiyar 'yan tawaye a wannan makon. Cibiyar hana yaduwar cutuka ta kasar Koriya ta kudu ta ce mutane 113 daga cikin 120 sababbin kamuwa da cutar coronavirus sun fito ne daga birnin na hudu mafi girma wato Diego da kewaye. ƙungiyar ta'addanci nan ta alkaida reshen yankin ruwayen kasashen larabawa ta tabbatar da rasuwan shugabanta Kasim Arimi. a cewar rahoton wata kungiyar tattara bayanai sirri jiya lahadi tun a farkon watan nan shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa an kashe arimi a wani hari da amurka ta kai kan yakar 'yan ta'addan yemen inda amurka ta sha jefa makaman yaƙi kan 'yan ƙungiyar ta alƙaida cikin shekaru da dama 'yan ta'addan ta da ƙayan bayan na yemen da na da nasaba da alƙaida na usama bin laden wanda amurka ke ganin na daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda mafi hatsari a duniya To madalla masu sauraro anan maka karshen shirin namu na na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Za kuma iya da shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da kuma shafin ma na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Sule da ta gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dodo ne wanda ya ba da umarni don ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook Nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum. Afrique. Le Monde aujourd'hui.